Yeah. فأولئك هم الظالمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على حبيبي وقدوتي وقرة عيني محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياتهم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تو شاء الله za mu dora akan darasinmu na adda'u waddawa wanda shehu musulunci ibn al-qayyim ya wallafa satin da ya wuce muna cikin fasali da malam ya mishi take da al-ikhtirar bid duniya shine ruduwa da rayuwar duniya malam ya ce mafi munin abin da mutum zai rudu da shi ya yi hasara mafi muni shine ya rudu da rayuwar duniya duk abin da ake lissafi wadda ba shi da tabbas a rayuwa to babu wani abu da rashin tabbas ɗinsa ya kai rayuwar duniya duk abin da kake ganin ba shi da tabbas a rayuwa to rayuwar duniya ta fi komai rashin tabbas Allah ya samu dace malam ya kawo waɗansu ɓangarori guda biyu da suke fifita rayuwar duniyarsu akan lahirarsu suke fifita abin da za su samu a na rayuwar duniya akan makwancinsu ɓangaren farko malam ya ce waɗanda ba su yi imani da Allah da ranar alkiyama ba ɓangare na biyu waɗanda suka yi imani da Allah da ranar alkiyama amma kuma duk da abin da suka sani ta hanyar imaninsu duk abin da suka sani ta hanyar littafi da Allah ya saukar musu wannan ya gagara sa su fifitar da kiyamarsu akan duniyarsu malam ya ce wa in kunta ala shakkin idan kana da kokonto a game da abin da ya shafi alkiyama abin da ya shafi sakamako da za a samu a ranar alkiyama farajin ayatin rabb addallatu ala wujudihi wa qudratihi wa mashi'atihi malam yace to ka koma kayi tuntuntuni ma'ana kayi tadabburi game da ayoyin Allah akan kadaitakar Allah samuwar Allah mashi'ar Allah da kuma ikon Allah ma'ana ka kalli al-ayatul kauniyya ka kalli yadda Allah ke gudanar da abubuwa dukkan halittun Allah ba wanda yake da fawa akan ini ko kuma akan dare ba wanda yake da iko ya canza musu tsari saboda lokacin tashinsa bai yi ba ya ce rana ba za ta faɗi ba ko ya ce saboda bai gama bacci ba dare ba zai fita ba malam ya ce to ka dubi irin waɗannan ayoyi yadda Allah ya tsara gudanarsu yadda cikin bayin Allah babu wanda yake da iko a kansu idan ba Allah ba malam yace ko babu komai wannan zai tsinkayar da kai akan wanda ya kadaita da wayannan bayi ya kadaita da samar da su ya kadaita da gudanar da al'amarin su shine Allah subhanahu wata'ala wa wahadaniyati da kuma kadaitakarsa wa sidqi rusuli gaskiyar manzanninsa fi ma akhbaru bihi anillah game da abin da suka bada labari a game da Allah ma'ana idan kai tadabburi game da ayoyin Allah zaka fahimci dukkan abin da manzannin Allah suka faɗa gaskiya ne a game da sha'anin Allah ba za ka samu wani abu ya saba ba wa tajarrad wa qum lillahi naziran aw munaziran malam yace ka tsiraitu ka tsayu ga Allah ka yi tunani kana mai dubi ka zurfafa tadabburinka hatta ya tabayyana laka anna ma ja'at bihi rusul anillahi fa huwa al-haq alladhi la shakka fihi har ya bayyana maka cewa tabbas abinda manzannin Allah suka zo da shi daga wajen Allah shi ne gaskiya wanda babu kokonto a kai duk abin da kaji an karanta maka ta hanyar wahayi abun gaskiya ne duk abin da kaji an faɗa in baka gan shi a ƙasa ba lokacin afkuwarsa ne bata afku ba Allah a Qur'ani yace li kulli naba'in mustaqar Allah ce kowane labari akwai tabbatuwansa na tabbatarsa duk abin da kaji an ce ya faru ko zai faru Allah ce wallahi zai faru wa anna khaliqa hadal adam mahalicin wannan duniya rabbu samawati wal ard shine ubangiji samai da kasu wa ya halicci halittu wa ya halicci dukkan abin da ke gudana a bayan kasa shine ubangijin Shi shine ubangijin kasai ya ta'ala Allah ya ɗaukaka wa yataqaddasu wa ya tsarkaku ala kilafi ma akbarat bihi rusuluhu anhu a ce Allah ya kasance sun abinda manzanninsa suka ba da labari a kai manzanninsa su faɗi yadda Allah yake da tsarin Allah yake yadda sunnar Allah take gudana sannan kuma a samu Allah ba haka yake ba Allah ya tsarkaka domin aiken shi ya aiko su da duk labarin da kaji sun bayar man nasabahu ila ghairi zalika duk wanda ya nasabta Allah zuwa ga wani abu sun kuyan abinda manzanninsa suka zo da shi faqad shatamahu wa kadzabahu hakika ya zaki Allah ya karyata Allah domin karyata manzannin Allah karyata Allah tun da shi ya aiko su duk saƙon da suka zo da shi idan ka karyata to ka karyata Allah ne to manzannin Allah duka babu wani manzo da ya zo duniya ba sai ɗaya daga cikin abin da yake nusar da al'ummarsa shi ne su kiyayi waccar makoman su kiyayi waccar makoman duniya duk yadda ta ɓaci akwai mawarwararta duk abin da karasa a duniya akwai fatar mai gurbin idan matar ka ta mutu akwai fatar Allah ya mai maka da wata idan ɗanka ya mutu akwai fatar Allah ya mai maka da wata idan gidanka ya kone Allah ya sauwaje akwai fatar ka samu mai ka samu mayewa ga abin da ka rasa duk abin da mutum ya rasa idan a duniya ne akwai fata da tsammanin a mai mai gurbi amma duk abin da ka rasa a kiyama ka rasa ke Ibn Qayyim yace idan a duniya ne duk abin da ka rasa ko da abin babu mayewarsa ko ba za ka samu gurbinsa ba yace jama'a da su maka jaje su danne ka a kiyama duk abin da ka rasa bayan ka rasa kuma walakanci da a maka a sanadiyar rasa jama'a mun duk abin da ka rasa a duniya yace ko baka mai da gurbin abin ba yan uwa da abokan arziki za su zo su jajanta maka su gaya maka magana da zai hutar maka da zuciyarka amma a kiyama duk abin da kai asara bayan ga asarar sannan kuma walakanci za a maka a lahirar sanadiyar rasa wannan abu babu wanda zai lallabe ka saboda haka asara mafi muni shine asarar da mutum zai yi bayan ya mutu kani wa ankara rububiyatahu yayi inkarin rububiyar Allah wa mulkahu yayi inkarin mulkin Allah idh min al mahal idh min al mahal al yana daga cikin abun da ba zai sabu ba inda kulli bi fitratin salima ga wajen duwani ne ingantacciyar fitira mai lafiyayyen hankali wadda hankalinsa lafiya kalau bai motsu ba jama'a mun fahimta malaita min al-mahal abu ne da ba zai yiwu ba al-mumtani abin da ba zai sabu ba inda kulli bi fitratin salimatin ga duk wanda yake da fitira lafiyayyar fitira yana cikin hayyacinsa ay yakuna al-malikul haq a ce sarki na gaskiya shine Allah ajizan aw jahilan a ce ya gajiya ko kuma ya zan ya jahilci la ya alamu shay'an a ce bisan komai jama'a mun fahimta wala yasma'u bayi ji wala yubsiru baya gani wala ya takallamu bayi magana wala ya amuru baya umurni wala yanha baya hani wala yusi bayi ba da sakamako in an yi abu mai kyau wala yu'aqi baya horo idan an yi mummuna wala yu'izzu man yasha baya ɗaukaka wanda yake so wala yudillu man yasha'u bai kaskantar da wanda yake so wala yusilu rusulahu bai aika manzanninsa ila atrafi mamlakatihi wa nawahiha zuwa ga sasannin sa da kuma sassan inda yake mulka ba shi bane maliki yawmiddin duniya da lahira duka sa ne to wai a ce kuma ba wanda zai dinga aikawa a sasannin wannan fadarsan wannan mulkin sa domin a tsara ma bayi yadda za su gudanar da rayuwa jama'a ba fahimta dukkan waɗannan sifofi da karanta akwai ɗan bid'a da suka kore su gabarin Allah wanda suka kore su gabarin Allah malam in dai mutum lafiyarsa kanau ya kuma yarda Allah Allah ne ya yarda Allah shi ya halicci bayi to a ce kuma Allah nan ya gajiya gabarin ya yi umurni ko ya bada hani ko ya ci ko ya gani ko ya yi magana ko ya ba da sakamako in an yi aikin alkhairi ko ya yi hukuba idan an saba mishi ko kuma a ce ba zai tura manzanninsa zuwa ga sasannin duniya domin isar da sakonsa ba wala ya atani bi ahwali ba bai kula da halin da abin da yake kiwata suke ci shine ma'anar rububiyya kula da kai tsayinka ya karu girman kunnen ya karu yadda aka haife ka ba haka kunnen ka yake ba idonka ya ƙara girma kanka ya ƙara girma hancinka ya ƙara girma cikinka ya ƙara girma ya kunta sun ƙara girma duk girman da suka kara, ko mahaifiyarka ba ta isa ce ta garan da ya ƙara girma ba haka yadda ta ka tun tana goyon ka kawai haka ta ganka yadda agogo ke kyaftawa ba ta taɓa ganin canjin yanayinka ko da kyaftawa ɗaya ta ce ta ga lokacin da ka ɗan karuwa haka kawai suke ganin kai da suke ganin ka har ta ganka da gemunka da matanka mai kula da wannan shi ne Allah bal ya turkuhum sudan a ce kawai Allah ya bar bayi ne sakaka wa yukhallihim amalan ya bar su sakaka babu doka a kansu wa hadha yaqdahu fi fi mulki ahali mulkin bashar wannan malam yace ai zai suka fi mulki a hadi mulkin bashar a cikin mulkin ɗaiɗaikun mutane inda za a samu wani sarki ba Allah ba daga cikin sarakuna da suke mulki a duniya a ce haka yake malam yace to tawaya ce ba balle Allah a ce ga wani sarki talakawansa da yake mulka babu umarni babu hari wanda yayi mai kyau babu sakamako wanda yayi mai muni babu hukunci a kansa babu wata doka babu kula babu lura da al'amarinsu ko wani sarki ne daga cikin sarakunan mutane malam ce aka siffanta shi da wannan sifa an tawaya shi an na kasar da mulkinsa haka ne ko ba haka haka ne wala yaliqu bihi kuma bai dace da shi ba fa kaifa yajuzu nisbatul malik li haqqil mubin ilayhi to yaya za a ce ya yiwu a jingina Allah mai mulki na gaskiya mabayani zuwa ga wannan sifar a ce wai Allah haka yake Allah ya tsarkaka daga wannan sifa wa idza ta'ammala al-insanu halahu idan dan adam ya kula da irin hali da yanayin rayuwa da yake ciki min mabda'i kaunihi nutfatan tun kasantuwarsa mani kowa ya yarda sanadiyar samuwarsa mani wannan tsarin Allah ya biya halitta ɗan adam kai. to idan na ɗan adam in ji malam zai yi tunani tun kasantuwarsa yana mani ila kamalihi wastiwa'ihi har zuwa ya kammalu ya zama cikakken mutum ya samu direwa ta halitta ta bayyana lahu zai bayyana mishi in dai shi mai hankali ne anna man uniya bihi hadhihi ilaya wanda ya kula da shi wannan kulan har ya kai wannan matsayin wa naqalahu fi hadhihi ahwal ya cire shi ya ɗauke shi daga wannan matsayin zuwa wannan matsayin mun gane ko daga maniyin ya koma jini ya koma tsoka ya zama mutum ya zama ya zama ya zama ya zama har ya zama yana da kemu da a yi baka da kemu to mana ce idan mutum ya kula tun daga yana mani har zuwa yadda aka haife shi har zuwa lokacin da ya fara sanin labarin kansa domin akwai lokacin da kai kanka baka san labarin kanka ba idan mahaifiyarka tana sa'i da mahaifinka lokacin da kake shan nono wani abu da kai baka sani ba shi ne Allah ya kalubalanci mutum hal ata alal insani hinun min ad-dari lam yakun shay'an mazkura Allah ya ce wani lokaci wani zamani bai taba zake ma dan adam ba wanda a lokacin shi ba abin ba bane wai an taba alaji a gidanku an yi kaso a lokacin baka nan ba aka sa da kai kuma ku ne an taba zuwa aka kasa abu kowa ya zo ya dauka Allah ce kai ba ka Allah ce ba a taɓa haka ba an yi hima an yi hima lokacin da mahaifiyarka take shan mama kai kana gida ba kai saka ba da labari lokacin da suke shan mama lokacin da suke rarrabe mahaifiyarka kai kana gida shi yasa babu yadda za a yi alkhairin Allah ya kai ba ahlus sunna yan bidiya suka ce za su yi addini da hankali matsalar da suke samun ke hankali kuma akwai iya limit ɗinsa akwai inda hankali bai isa shiga ba akwai inda hankali bai isa shiga ba wani dan bidiya yanzu zai lissafi wai an ce Allah na saukowa zuwa saman duniya idan dare ya kai sulusi na ƙarshe sai ce to ai daren Amurka daban daga Najeriya to sulusun Najeriya ba shi bane na Saudiya ka gani wai shi Allah zai auno a hankalinsa shi yasa dan bidiya matsalar da suke samu duk abin da suka auna da tunaninsu in bai yiwu wai su ce Allah ma ba zai yiwu ba yanzu eh shi yasa Allah akbar Ibn Taymiyyah yake cewa kullu mumathilin mu'abbilin wa kullu mu'abbilin mumathilin idan ka ce Allah na da hannu sai su ce a'udhu billahi ka san dalilin da za su ga ta'awuzu billahi sai da suka auna hannun Allah da na mutum sai suka ba zai yi mutum suka ta'awuzu billahi ka gane magana idan ka ce Allah na da hannu in ka ji ya ce a'udhu billahi ka san dalilin a'udhu billahi san ya kwatanto hannun Allah ne da hannun mutane sai ya ga bai dace ba to sai ya kore na Allah to shi matsalar dalbiliya kenan komi sai ya sa mishi hankali tukunna ya yiwu to abin da ya shafi Allah kuma hankali ba ya shi hankali ya kasa hankali ya kasa idan aka zo bangaren imani sadaukarwa ake wannan shine matsalar da yan boko suka samu kasan shi dan boko komai ya gamsu ne ya ganshi a kasa wannan ita ce ka'idar yahudu dama lokacin da annabi musa annan aka ɗauko wannan fikira lokacin da annabi musa ya musu da'awa suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharata mu sai mun ga Allah kololo to daga waccar aqidar yahudun aka dauko aqidar da yanzu aka sa wajen boko musulunci kuma 2 over 3 na musulunci duk kai ne to shi kuma dan boko kuma yana so ya gani yanzu zai iya gane aikin ambicrox cewa antibiotics ne amma ba zai iya gane aikin kulguwar ta kuma ka gane magana saboda shi dan boko yanzu ba za ka samu matsala da shi akan ya sha ambicrox ba amma za ka samu matsala da shi akan fatina tana magani saboda tarbiyyar da aka bashi to mu kuma a musulunci ka'idar mu kawai sami'ina wa afa'ana to duk wanda ya sha madarar boko kafin ya sha tauhidi sai ka samu kwakwalwarsa a cikin ta sai ka samu a cikin wallahi domin musulunci an gina ne akan ka ji ka bi kawai sami'ina wa afa'ana to shi kuma sai ya gani a kasa idan yayi lissafi idan hankalinsa ya kure in hankalinsa ya kure ya ga abin ba zai yi ba to ba zai yi ba a addini ba to kai yanzu a ce dai musuluncin nan duk ayoyi da hadisan nan sun kare a tunanin ka dan boko ai musulunci ma bai kai musulunci ba in dai abin da ka gano ya tabbata kenan abin da baka gano ba bai tabbata ba annabi ya ce lokacin da na yi isra'i da ni iraji ya ce wallahi ba wata tawaga ta mala'iku da na wuce su ba sai sai sun tsaye da ni sun ce muhammadu idan ka koma cikin al'ummarka ka ce musu su rike kaho su dinga kaho su dinga kaho babu wata jaraba da Allah ya saukar da ita duniya ce sai da ya sa warakarta a cikin kaho to yanzu dan boko in ka ji da kawai ya gan ku ustaze ne in ka ji da ya gan ku ustaze ne ya san in yayi musu zai sha wuya to sai ya ce muku eh amma a haƙiƙarsa wallahi ba zai yadda ba to annabi kuma ba kahon ba wai zub da jini ba annabi kuma ya koyar da kahon karin jini ba kawai in an maka jinin ka yi karu billahi da akwai sha musulunci in ba ka da jini amma kaho kuma jinin ya karu mu dai mun yarda in baka yarda ma mu mun yarda to wanda ya sha waccar madarar ya sha waccar gubar ka wannan wallahi yana jin kuri ba ruwansa kuma yana ji bai yarda ba to shi ba fa bai da annabi Muhammad manzo Allah bane a yanzu wata tarbiyya ya samu tarbiyyar ne ba za ta yi ta da abun ba to matsalar dan bidiya ma ke shi yasa ake so yaro yana tashi ka kai shi nazari kai kokari kai shi wajen haddan ƙur'ani. ya fara karatun addini in wancan guban ya zo ƙur'ani sai ya dinga ba. in ƙur'ani, Qur'ani eh, wallahi in ka bar wancan ya fara shiga to zai fitar da ƙur'ani. Qur'ani eh, abu na farko da ake so yaro yana fara magana ka kai shi wajen karatun alkur'ani ya sha su wallahi ya sha su wadduwa eh, to shi kenan duk abin da ya zo in ya saba ma qur'ani abin da kansa zai fita a cikin da kansa zai fita a cikin Allah ya samu dace malam yace wa kada hu bi abi ahwa Allah shine yayi ta cira shi daga wannan matsayi zuwa wannan matsayi a cikin mahaifiyarsa wa sarrafa hu bi hadhihi al-atwar Allah ya gudanar da shi a waɗannan matakai la ku bihi an milahu wa yatruka da saboda ka ba zai yi ga Allah kuma a ce ya saki wannan bawa sakaka babu doka babu umarni a kansa ba in dai yadda ya kula da shi tun yana ni ya koma kaza ya koma kaza ya koma kaza har mutum ya fito duniya har ya mallaki hankalinsa Allah na kula da shi wai kuma yanzu ya zan baligi iya mallaki hankalinsa wai a ce Allah kuma ya sake shi kawai yanzu ya je ya yi abin da yake so da aƙidar ɗan abin nan nan ɗan ƙungiyar haƙƙin ɗan adam in ka ji wannan ƙungiyar haƙƙin ɗan adam ɗan adam ɗin nan mafi yawan su galibin su aƙidar su shine a bar mutum ya yi abin da yake so in ka ji ana haƙƙin ɗan adam haƙƙin ɗan adam galibi abin da ƙungiyoyin su suke tafiya shine idan mutum ya ce ba zai bi Allah ba ba ku. in yarinya ta ce ba za ta zauna a gidan ubanta ba a batta idan ta kawo ɗan giya ta ce shi za ta aura a batta ai ƙarya ne ku ci duwan Allah ku sha ruwan Allah kuma ku ce a bar mutum ya abin da yake so karya ya bi Allah ai ba zai yi ba ai ba zai yi ba to in ka ji ana hakkin dan adam shi da in an zagi manzon Allah yanzu da aka zagi annabi kwanan bai kun zo ta kungiyar hakkin dan adam zai magana to shi ne amma yanzu inda wata yarinya ne aka mata auren dole to da duk sun tashi amma in an zagi manzon Allah babu ruwansu in an zagi malamin addini babu ruwansu in an yaga alqur'ani kun taba jin an yaga qur'ani hakkin Allah sun yi magana to su sahabban annabi haka ne kowa kawai yan shi a basu zakin sayyidina Umar basu zakin Usman basu zagin eh, eh, sayyidina Abubakar to shi Abubakar ba dan adam bane dan adam ne Mutane yarinya da ta sabani da iyayenta auren dole a musulunci haramun ne an hana saboda ayoyi sun hana kafin ku haram kuma su ba manufan su kar a yi auren dole bane ku je ku koyi karuwai mana ba sun su a bayan gari ba ba da ruwansu ba ke nan. wallahi in karuwanci za ta yi ba babu ruwansu ba su so ne su ga tabi ubanta wallahi ba ba su ne su ga tabi ubanta e a bar su ba za a yi auren su sai sun kai sha takwas su yi ta zina da su a yi a to yanzu ne makaranta ya fi karfin talaka kai baka da kudin da zaka biya kudin makaranta yarinyar ta kai shekara sha bakwai an ta kai auren ta to me ake so ta yi ba karuwanci ba gwamnatin ta biya kudin karatun ta ki kuma an ta kai auren ta to me za ta yi ba karuwanci ba karuwanci in kuna so su yi karatu sai ku ce duk ya mace ta yi karatu kyauta in ta nuna fanwal a je a biya mata in ta nuna baitul hikima a je a biya mata duk makarantar da ta nuna a biya mata to wannan ya nuna kuna so a yi amma kun ɗabi a yanku kun fita da su hakkin ɗan adam kun bar talakawa ga hakkin ɗan adam na bakar wahalar da mutane suke ciki ba ga hakkin ɗan adam nan ga hakkin ɗan adam nan kun kwashe kuɗin jama'a eh? samu dace. walaya amurahu a ce kuma ba zai yi umurce shi ba wala hagu ba zai hane shi ba walayu ya hukukahu alayhi kuma ba zai sanar da shi hakkokinsa ba walayu yusibuhu ba zai ba shi sakamako ba idan ya yi aikin alkhairi wala yu'aqibuhu ba zai mishi horo ba idan ya yi sako walau ta'ammala al-abdu haka ta'ammul kai inda bawa zai kula kula mai zurfafa tunani a ciki لكان كل ما يبصر وما لا يبصر دليلا له على التوحيد والنبوة والبعث دا دو أبن دباوة ديكن دا أبن دبايكن دليلين اكان توحيدي دا أنبتا دا كما مكوما وأن القرآن كلامه القرآن مكان الألم وقد ذكرنا وجها باستدلال بذلك في كتابي أيمان القرآن يتي حقيقة مهم بشي تسكوتين دلالة a cikin littafin da muka rubuta wanda ake ce mishi aimanul qur'an inda kaulihi ta'ala karkashin fadin Allah madaukakin sarki fala uqsimu bima tusirun Allah ce ina rantsuwa da abin da kuke gani wa ma la tusirun ina rantsuwa da abin da ba ku gani insha Allah inna la qawlu rasulin karim lalle alqur'ani magana ne na wani manzo mai karamci ibn al-qayyim yace mun yi dogon bayani a karkashin wannan ayan game da dilala na na al-ayatul kauniyah da suke bayyanar da kaɗaitakar Allah da kuma ikon Allah da kuma dokokin Allah akan bayi ai ko uba da ba shi ya halicci da ba ya kamata a ce dan in bai in abu ba daidai ba za a mai horo in yayi daidai za a yaba mishi bare Allah wa zakarna farfan min dalika inda qaulihi ta'ala sannan mun ambaci wani sashi na wannan bayanin karkashin faɗin Allah maɗaukakin sarki wa fi anfusikum afala tusirun Allah ce ai kanku da kanku ma aya ne Allah ce ba fa gani wa annal insana dalilun ala wujudi khaliqihi wa tawhidihi shi kansa dan adam dalili ne akan samuwar mahaliccinsa ina da yanka haka to ai dalili ne akwai akwai wanda ya yi shi dan adam shi kansa dalili ne akan Allah tun da yake haka nan mamarka ba ita ta yi ka ba ita ma ta ganka ne da kunnuwanka da idonka akwai wanda ya yi ka ne eh saboda dan adam shi kansa dalili ne akan akwai Allah tun da akwai wanda yi shi wa tauhidi dalili ne akan kadaitakar Allah wa sidqi rusulihi sannan kuma dalili ne akan gaskiyar manzanninsa wa isbatu sifati kamalihi da tabbatuwar sifofin kamalarsa faqad bana malam yace to dai karatu ya fito fili annal mubayya magrurun ala takdirai shi wannan to zartacce wanda ya dauki duniya ta fi mishi lahirarsa malam yace rudadde ne akan kowane takdiri ɗaya daga cikin biyu da muka kaddara takdiru tasdiqihi wa yakini kaddarawa akan gaskata wanda da yakininsa idan musulmi ne ya yarda cewa akwai ranar alkiyama akwai sakamako ya ɗauki aƙidar fifita duniya akan lahira to yayi asara wa takdiri takdibihi wa shakkihi da kuma kaddarawa na shakkarsa da kuma karyatawarsa idan ba musulmi bane bai yarda da kadaitakar Allah ba bai yarda da ranar alkiyama da sakamako ba to shi ma a wannan lissafin taɓaɓɓe ne batacce ne in ya fifita duniyarsa akan makomarsa domin rayuwarsa ɗungurungun ta nuna mishi akwai Allah rayuwarsa ta nuna mishi akwai Allah tun da kuma rayuwarsa ta nuna mishi akwai Allah yaya rayuwarsa ta nuna mishi akwai Allah shine rayuwarsa ba babansa ne ya yi shi ba ba mamarsa ce ta yi shi ba to ina akwai wadda ya yi shi to wadda ya yi shi kuma a ce yayi shi haka kawai ya sake shi babu doka akan shi ba sakamako babu umarni babu hadin lafiyayyen hankali ma da ce da zai ta da wannan ba jama'a mun fahimta fasali na gaba al-yaqinu bil ma'at wa tarki al-amal al-yaqinu bil ma'at wa tarki al-amal yaqini game da makoma da kuma barin aiki wai wannan fasalin musulmi yana da yaƙini akwai kwanciyar yana da yaƙini in an kwanta bai yi aikin kirki ba akwai azaba yana da yaƙini in an kwanta ya yi aikin alkhairi akwai rahama yana da yaƙini akwai tashin alkiyama yana da yaƙini akwai tsayuwa a gaban Allah akwai hisabi akwai kisasi akwai hawa sirani akwai wuta ko aljanna wai wanda ya yarda haka ne sannan ya ƙi Allah ba da ce to fasalin nan zai yi magana ne a kan shi ya yi kiyama gaskiya ne ya yarda wuta gaskiya ne ya yarda in ya yi zalunci zai biya a filin kiyama ya yarda duk abin da ya aikata za a mai sakamako ranar kiyama? amma ya iya yi aikin da zai tsira ba da ce to fasalin zai yi magana ne a kan wannan mutum fa in kulta malam yace inda zaka ce kaifa yajtami'u tasdiqul jazim alladhi la shakka fihi bil ma'ad wal jannati wan nar wa yatakhallafu al amal malaci inda zaka tambaya Wai wayaye za a yi ya haɗu mene gaskatawa yankacciya wadda babu kokonto a cikinta game da makoma ya gaskata alkiyama babu kokonto cewa akwai tashi alkiyama wajen na wannan ya gaskata aljanna ya gaskata wuta bayi da kokonton akwai wuta ko aljanna duka ya yarda Wai yatakallafu amal amma kuma aiki ya gaga babu aiki zai je titikiyar zai je zinace zinacen zai je harkan bokayen zai je yi tsafi tsafin kuma yana da wannan yake wai shin haka na faruwa wa hal istibaqil bashariyya wai shin akwai a ɗabi'ar ɗan adam yadda Allah ya halice shi an ya alamal abdu bawa ya sani annahu matlubun kadan baina yadai baina yadai ba'dil muluki a ce gobe in Allah ya kai za a ana neman sa a gaban wani sarki daga cikin sarakunan duniya li yu'aqibahu ashadda uquba zai mai horo horo mai tsanani wai akwai a ɗabi'ar mutum ya sani cewa gobe in Allah ya kai za a tafi da shi gaban wani mai mulki zai mai hukunci hukunci mai tsanani idan Allah ya kai mu aw a kan makarama ko kuma zai girmama shi iyakar girmamawa za a mai kyauta na karamci wa yabitu sahiyan gafila wai kuma a ce ya kwanta ya mamanta wai a dabi'ar mutum a ce gobe za a tafi da kai guantanamo ko za a tafi da kai a je a maka wata shahararriyar kyauta a Abuja wai ko da kawai shi kira kai bace ne kaman da ba zo na ga ko da kaman da wai a tafi a rubutun a ka? to abin da malaki sun biya maka akwai su tunjin akwai su tunjin to kayan mutuwa da ta tun da kuma ka ya mutu ka yarda za a yi tashin alkiyama tun da kana sallah ka yarda akwai tsayuwa a gaban Allah ka yarda akwai wuta ko aljanna amma kuma irin rayuwar da kake yi ba ta alaka da kare kanka daga waccan musiba to malam karatun da zai maka zai gaya maka ciwon da in ya kama mutum yake sa ya zama haka duk inda Allah ya zo maganar kiyama gobe ke cewa gobe ba a taba ambaton ta da jibi ba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligan Allah ce ku yi taradin abinda za ku kare kanku gobe gobe saboda Allah ya kusanto maka da ita gobe ke ambaton wala ya tazakkar mawkifahu bayna yaday al-malik wai kwata kwata ma bai tuna matsayinsa a gaban wannan sarkin wala yastaqid lahu bai yi tanadi ma zuwa gaban sarkin ba wala ya akuzahu ubatahu babu wani shiri da yayi na tafiyar kawai ya ci gaba da hidimominsa yayi watsi da cewa gobe za a je a tsaye da shi a gaban mai wancan hukunci ila hada da amurka mana ya ce na rantse da Allah su'alu sahihun wannan tambaya ce mai kyau walidun ala aksaril kalki da yawa daga cikin mutane ce tambayar da kafa a kansu fajtima'u hazaini al'amraini haɗuwar waɗannan al'amurra guda biyu yadda da akwai sakamako gobe akwai abin da zai faru akwai abin da zai afku da kai kuma ka manta da ya ce to wa'annan ababa guda biyu min a'jabil ashiya yana daga cikin mafi abin mamaki a san mutum wa hada takallum lahu iddatu asbab to wannan sabawa mutum yake kula da tanadi da aiki da zai kare kansa a gaban wannan mai sarauta ya ce akwai waɗansu sabubba da suke haifar da wannan musiba a haduha na farko da'ful ilm shine raunin ilimin sa wal usabul yaqin da kuma tawayar yaqini mun ji abu na farko karancin ilimi game da sanin Allah da kuma karancin da kuma tawayar yaqini kasan karancin ilimi babu abin da bai tsaibarwa yanzu idan da mata za su haɗu guda biyu ko uku ana tali sai a ce wai ai wacce jiya mijinta ya daddake ta wajen da ce can ya ni ya ma isa to dan mata shiga halin mai dukan bai har kawai wani kato ya ke to ita ba ta san mijin wannan din bai karancin sanin wadda za ka yi mu'amala da shi yakan za ka jahilce shi to akwai karancin sanin Allah idan ka ga mutum yana shan giya yana da karancin sanin Allah ba ka ga dan wiwi ba ko an gwan su ba ko sai sai ko ya sha saboda ya san mafol ya san yan zan ko an gwan su ba ta ci ofis wallahi sai ko saboda ya san in an kama shi sai shi shiga matsala to shi ma Allah rashin sanin Allah ki kawo haka to abin da kusa da yakin shi ne tawayar yaki yaqini shine hakkake tabbatuwan abin da yi da shi to akwai raunin sa malam yace wa man zanna anna al-ilma la yatafawaz duk wanda yayi zaton ilimi ba fifiko a tsakanin shi ilimin wani bai tsara wani ba fa qawluhu min afsalil aqwali wa afsaliha to maganarsa shine mafi girman maganan banza mafi lalacewar magana jama'a mun fahimta ilimi ai ba yi bane kai ma ai kayan da ba yi bane tunda kowa da malaminsa malamin sa duk wanda yake ganin babu fifikon ilimi a tsakanin bayi yace to maganar da yake da'awa a kanta magana ce mafi baci mafi lalacewa saboda ne wa karsa ala ibrahim al-khalilu yace ai annabi ibrahim ya roki rabbahu ubangijinsa an yuriyahu ihya al-mauta iyanan Allah ya nuna mishi yadda yake rayar da matattu matattu keke da keke gani ba'da ilmihi bi qudratir rabb ala zalika bayan ilmin da yake da shi na sanin ikon Allah tabbi Allah na da iko akan haka jama'a mun gani dama annabi Ibrahim ya yarda Allah na tare matattu kamar sai ce Allah a nuna mun gani wa in kana Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta Allah nuna mini yadda kake rayar da matattu a awalam tu'min Allah ce Ibrahim kai kan baka yi imani ina rayarwa ba kala bala yace nayi walakin li yatma inna qalbi yace in sake natsuwa shine ilmul yaqin law ta'lamuna ilmul yaqin la tarawunna al-jahim shi ba shi annabi ya kai shi zaka bude shi wutar ya leka ya gani aka bude aljanna ya gani to yanzu da kai ilimin ka da wuta da shi dai to haka ilimi yake saukowa har kasa har kasa har kasa har kasa har kasa liyazdat tumanina domin ya ƙara natsuwa wa yasirul ma'lumu gaiban shahada abinda ya san shi a gaibu yanzu ya zan mishi a bayyane da ai an ce mishi Allah na rayar da matattu ne bai taba gani ba ya dai yadda ne to yanzu an rayar mishi da matattun a gabansa ya gani tsuntsaye Allah ya sa ya kama ya yanka su Allah ya tada su وروى أحمد في مسنده الإمام أحمد يذكر في مسند ناشي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دقى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ليس المخبر كالمعاين النبي يأتي جنيا كوريجي wadda aka ba shi labari annabi ce ba ɗaya bane da wadda ya gani haka ne kuma ka wani yanzu ya samu ana harcamu ana harbi harbi ana kwanto ya je ya fada wani lambatu yana kai harfashe bayan duka an gama ya sha sai zai yana mata ne annabi ya ce da kai da shi ba a yi bai kai da ba ka ci shi gani ya yi. a lokacin da ya ce gani shi rage tsari a cikinsa saboda ka wanda ya gani shine hausa su ta gani ya kori da mai labari da wanda ya gani annabi ya ce ba ɗaya bane annabi ya fi wannan maganar ne sanadiyan labarin annabi Musa da Allah ya bayar a cikin alfahari lokacin da ya tafi dutsen to zai karɓo taura. Allah ya ce mishi ba ma a talaka an kawai ya Musa kala ya ce kun kula ala asai وأجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم الصالحين الله يباشي لاباري musali ya batar da mutanen yayi kaza yayi kaza haka dai Allah Musa ya yana zuwa da ya gansu a rikici sai zai tukume gemun annabi Harun shi ne annabi ce laisar kaba kar aya kun gane magana da an bashi labari sun bata yanzu a bata sai sai to da abin da aka baka labari da abin da ka gani da idan ka akwai bambanci fa idza ijtama ila da'af ilmi saboda idan rashin yaqini ya hadu da raunin ilimi haka ne ko ila da'af ilmi fa idza ijtama ila da'af ilmi adam istihzarihi idan rashin halartowar yaqini a zuciya ya hadu da raunin ilimi au gaibati ko kuma rashin yakinin anil kalbi gabarin zuciya fi kasirin min aukati a mafi yawan lokacin dan adam au aksariha ko mafi yawan lokutansa li shigalihi bima yubadahu saboda shigaltuwarsa da abin da zai kishiyance shi ya shigaltu da wannan sai ya ɗauke mishi hankali gabarin wannan da ba wannan ka'ida in ka shagaltu da duniya dole ta ɗauki hankalinka akan lahira in ka shiga da lahira dole ta ɗauki hankalinka akan duniya hasan al-basri yace ce duniya da lahira kamar bango ne guda biyu duk lokacin da ka dan matsa wancan bangon ka ƙara nisa da wancan bangon duk lokacin da ka matsa wannan bangon ka ƙara nisa da wannan bangon amma ka buɗu duka kamar musu lokaci da ya ce bayani yace kamar bango ne biyu duk lokacin da ka dan matsa duniya za ka ga ka dan fice lahira wanda kuma ka dan kumta zance za ka ji duniya duniya duk ba damuwa eh. Allah ya samu dace na wannan ila zalika takadu tsaba sannan ya haɗu da haka bushashewar ɗabi'a yau da gobe kan sa mutum ya turare kankare to sai ka ga daga baya ko da wa'azin ya zo ba su mai yake damunsa wa galabatul hawa da rinjaye na son zuciya dama akwai ababa da suka addabe shi a zuciyarsa na son zuciyarsa wanda sanadiyar wannan son zuciya zai iya watsi da komai Allahu akbar wastila'u sha'awa da kuma mamaya na sha'awa wani abu ya mamaye zuciyarsa wanda baya iya haƙuri da wannan abin da ya mamaye zuciyarsa akan bin Allah wa taswilun nafs da kuma saƙawar rai na abin da za su saka mishi wa gururu shaitan ga kuma rudi irin na shaitan wastibtaqul wa'd ko wastibtaqul wa'd da kuma jinkirta alkawari jinkirin alkawari yana ganin da lahiran kamar da sauran sauran kamar kaga yanzu da za a ce mutane a ƙarshen march za a yi tashin kiyama kowa zai gyara. E, to matsalaci har bakin kwalla to dan wannan jinkirin kamar da dan sauran sauran kuma har ya kare din baka hankara eh wallahi shi abin da aka alkawarta zai faru to kana ganin sa kamar akwai dan saura bari in kun gama fifa bari in kun gama kaza ka san wani <laughs> wai wani ya rike addini ma wani ya aure <laughs> ya sai ya aure ya rike addini Allahu akbar wa tsurul abad da tsayin buri duniya za ta wuce hankalin mutum wa rakadatul gafla daskaruwan kafara shine bacci irin na gaba ka san wani yaro kana yaro kara gabara shine bayan ka manta kuma ka manta ka manta to gabara ke ka manta shi very good shine har yanzu ba ba kai karatun addini ba amma ni kana tunawa ya kamata in yi to daban to da kuma ka ma manta fa kai yanzu ma baka iya ba kaga sai ka tuna tukunna ka tashi to kai baka ma tuna kai jahili ba eh mun gane ko jama'a ai ka san ana haka very good har yanzu yana nan Shekaran sa 60 baki wallahi bai rubuta ba sunansa da na babansa da zai rubuta da arabiya ba kuma wallahi bai gane shi wallahi bai dame shi a ransa wallahi bai ji komai in kaga hankalinsa a kashi kasuwarsa ta fara rawa an ce mishi yara sun fara sun dauka mai kuɗi a shago alhaji ya ce ina zuwa to duniya su ta tabu don za ka idon su ya yi ja hankalin su ya tashi amma ya za a yi ya yi kaza wannan shi bai farka ba ta. sai wai malamai suna ba da misali na cin lokacin na umar wai aka eh, na umar suna tafiya da jama'a sai su gama da wani dattijo ya yi gurgura a nisa ana koya mishi karatu a dora ya sulci a dora ya sulci fatiya aya ɗaya tana da sai wani ce da oh, dattijo nan kuma ina yi makara kuma zai ce mishi ina makara ai bai makara ba shi ilimi bai da iya bai da iyaka babu iya inda aka ce sai ka isa kun ka shiga aljanna cewa ka kashi ka bane ne. wanda yanzu yake babbaku in ya mutu ya mutu yana neman ilimi wanda yake jami'ar madina in ya mutu ya mutu yana neman ilimi ba a ce iya bakin wani karatu aka ce daga nan sai ka isa tukunna a saka a ɗalibin ilimi ba yanzu wanda zai je yau ana mishi bakaki alifin babun ta'un ɗalibi ne wanda kuma yake doktari dinsa shi ma ɗalibi ne karatun ake magana kuma ne ci bai makara ba suna cikin tafiya sai so game da wani tsohon shi ma ya doshi tamanin yana kaɗa gara kage eh, eh, eh, wanda ya makara kan shekarar da tamanin ya doshi tamanin yana sun garaya yara suna rawa to makarar rage ai wanda ya tashi yace bari an kara, bai makara amma wanda har yanzu yake zama shi ne a makare Allah ya sauke malam yace wa hubbul ajila da kuma son duniya ita ma tana raukanar da mutum gabarin kiyamusa wa rukasu ta'wil da saukin tawili arahan tawili kana da mishi wadi zai ce ai attakawa hauna tsoron Allah a nan shikenan tun da kai ba ka iya leƙa ba <laughs> sai ai tsoron Allah a nan ne yanzu nan ke su ayoyin sauki sauki ya haddace su duk hadisan sauki sauki ya haddace su Allah ba ka wa ilmul awa'id da sabawa yau da gobe akan munanan ayyuka samu turkin wawa wannan dan kai kawo da kake yi din shi zai zo ya hana ka zaman lafiya haka za ka har mai addini har mai addini wani ustaz amma ya jarabtu da kallon kwallo sai inda ba a yi ɗanyi ma cikin nan zai je ɗan kallon ilkul awa'i kenan to wannan zai iya watsa dukkan dukkan mun yi wannan darasi a karatunmu na istiqama wannan din wallahi sai ja gaban ka wannan din sai ja gaban ka fa hunaka la yansubu al-iman illa alladhi yansubu as-samawati wal ardu an tazula to daga lokacin da mutum ya kai wannan ba abin da zai iya rike mishi imaninsa in ba wanda ya rike sammai da kasai kasu zai ba ma'ana in ba dauki Allah ya kawo mishi ba ba shi da wata mafita a kai daga lokacin da waɗannan cututtuka suka tasu a zuciyar mutum to ya ta, ya gama lalacewa idan Allah ya rufe shi da rama sai ya kawo shi dauki malam yace wa bi hada sabab ya an-nas fil imani wal amal to da irin waɗannan sababba mutane suke fifita a wajen imani da aiki mun ji dalilin fifita ko Yawwa. gwargwadon in kana sabon Allah biyar mai uku zai tafi ka dama dama kai kuma mai yin biyu zai fi ka dama dama mai yin ɗaya zai fi ku dama dama wanda ba yi ya sha gaban ku to haka bangaren aikin alkhairi idan kana biyu mai yin uku zai fi ka mai yin hudu zai fi ku mai yin biyar haka gwargwado a shi kenan kaga tashi ake ana yunkura domin samun wannan nasarori jama'a mun da ba malam yana lissafa cututtukan da suke sa mutum idonsa a buɗe ya san kiyama ya san duk abin da za a yi a kiyama amma ya je kwanta malai suke waɗannan cututtuka suka same shi hatta yantahiya ila anna da zarratin cikin qalbi har ya kai mafi karancin gwargwadon da zarra kwayar komayya a cikin zuciya haka imanin zai tafi zai tafi zai tafi wani imanin da yake ransa wallahi bai wuce da kwayar komayya ba Eh, imanin ya lalace yanzu bai ganin qur'ani da kima kaga yadda muke zaune nan wallahi akwai musulmi musulmi ne walidin wa ma walada tsaron da Allah amma bai ganin bambancin ka da hannu tsaron da Allah a idonsa har zuciyarsa bai ganin akwai wani abu da zai yi maka zai yi wa ba bai ji a ransa da komi ko musulmi ne kaga abu abu yi nisa wai irin an kona qur'ani wai an yi amfara to duk me ya wani ba mana wannan dan kusurancin kar ka yi wa'azi kar ka ce komai ya ganka da mu kawai to kai fitinin ne shi abin da ya ce so kawai a watsar da addinin kawai da Allah kawai na kai sallah ka masallaci secularism na kai sallah ka masallaci da Allah kawai an yi sallah a bar mutane za su su samu nan congress ne zaki in ka dubi ya ke wanda zama congress yanzu dama galibi ba duka ba galibi in ka bi congress to wadda ya raba gari da Allah shi congress da arni da musulmi shi duka nashi da dan kudu da dan arewa shi duka nashi da mace da namiji shi duka nashi congress kenan to ai congress musulmin ma a a musulmin ma wani ya gwargwadon alakar mutum da Allah gwargwadon matsayinsa a gunka gwargwadon watsi da mutum da ya yi da Allah gwargwadon watsin da za ka yi da shi ba mai alare ce bai halatta ka zauna da baki ba ba shi ba musulmi ne to ba wani laifi ya maka ba kawai watsinsa da Allah ne da cinsa ya sa aka ce to ko zama da shi karka <laughs> وجماع هذه الأسباب ما لا يشهدون وأن السبب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر ينا قوم ونزوى قرون بصيرة لحقولي ولهذا مدح الله سبحانه على الصبر ولكن سولاك الله يجب وأن السكين حقولي ليكيني أكثر من ليش في الدين وجعلهم أئمة الدين يسمى إمامي أشكين الدين وقال تعالى الله يجي وجعلنا منهم أئمة سيموك سنياسو إمامي يحدون بأمرنا سنة شرية باين الله بس أمرنمو lamma sabaru lokacin da suka yi haƙuri wa kanu bi yin yuqinun suka zama suna masu kini game da abin kaga da haƙurin da yaqinin shi ya haifar musu da wannan matsayi na kololo a wajen Allah to Allah ya sa mu dace sai mu kwana a sai mu sace Allah ya kai Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik